Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan auna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfilo Hashin Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Laraba 11 ga watan Janairu. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga filu da kanin labarai. To Ibrahim da safe yau laraba hukumar kula da sufurin jiragen sama ta Afirka ta Amurka FAA ta dakatar da dukkan tashi da saukar jiragen cikin Amurka bayan fuskantar matsalar na'ura. Haka kuma hukumomi a Faransa sun ce wani mutum dauke da wuka ya kai hari tare da rawanta mutane shida a safe yau laraba a tashar jiragen kasa da ke birnin Paris. haka kuma za a ji cewa rundunar sojan amurka ta ce ta kama wani jirgi da ke jigilar bindigogi a makon da ya gabata zuwa kasar yaman da ta yi imanin ya fito ne daga iran to kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa ana saura wajen makonni uku kawai wa'adin canza takardun kudaden naira zuwa sababbi ya cika har yanzu akwai karancin sababbin koyo ma na banki na je ko za a biya ni kuɗi da na je cirewa da sabon kuɗin nan don har na tambaya ma akanta suka ce babu kuɗin nan a banki a wannan lokaci Idan mun ƙetara jamhuriyar Nijar kuma za a ji cewa an kama wasu gaggan masu safarar muggan ƙwayoyi to sai dai wasu na ganin a halin yanzu bai ma kamata a bar wannan aiki ma hukumomi kawai ba. saboda yau kana gani illar da kwaya ke kawowa wasu mutane sun haukace wasu basu san abun da suke yi ba wannan aiki da jami'an tsaro suke ba za su iya yin shi ba dole sai mun kawo musu haɗin kai da goyon baya kamar kowane yammacin ranar laraba yau ma muna tafa da shirin arewa a yau wanda nasiru adamu ilikaya ke gabatarwa za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu mu amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya To jama'a salamu alaikum da fatan yi da lafiya ga labaran duniya. Hukumar kula da sufurin jiragen sama ta Amurka FAA ta umarci kamfanonin jiragen sama da su dakatar da dukkan tashi da sauka a Amurka da safe yau Laraba bayan wata matsala ta samu ɗaya daga cikin na'urorinta na kwamfuta. Kimanin mintuna casa'in bayan da aka fara bada rahoton matsalar hukumar ta wallafa a shafinta na twitter cewa ta ba da umarnin sake dakatar da jiragen na kusan wasu mintuna casa'in don baiwa hukumar damar tabbatar da amincin na'urar kula da bayanan zirga-zirgar jiragen hukumar ta faa ta ce matsalar ta shafi na'urar tsarin ayyukan jiragen sama na tuntuɓi faa a safiyar yau game da matsalar da ke shafar tsarin samar da bayanai ga matukan jiragen sakataren sufuri pete buttigieg ya wallafa a shafinsa na twitter FAA tana aiki don warware wannan matsalar cikin sauri da aminci ta yadda zirga-zirgar jiragen sama za ta koma aiki kamar yadda ta saba kuma za su ci gaba da lura da ita. Shugaba Joe Biden ya ce ya yi magana da Buttigieg kuma ya umarci ma'aikatar sufuri da ta kai rahoto gare shi kai tsaye game da lamarin. A halin yanzu dai jiragen sun fara aiki. sojojin rasha da na ukraine sun ce an gwabza kazaman faɗa jiya laraba a solidar lamarin da ke yin tar da ikirarin da ƙungiyar in amshin shatar rasha ta wagner ta yi a baya cewa ta karbe iko a garin da ke gabashin ukraine sa'o'i kaɗan bayan ikirarin ƙungiyar wagner sojojin rasha sun ce ana ci gaba da gwabza faɗa. tare da jiragen saman rasha da ke kewaye da garin ta arewa da kudu wani mai magana da yawon rundunar sojin gabashin ukraine ya shaida gidan talabijin na ukraine cewa halin da ake ciki a solida ya kasance mai rikitarwa yankin yana ɗaya daga cikin wuraren da aka fi yawan rikici a faɗan yana da wuya iya tantance halin da ake ciki hukumomi a faransa sun ce wani mutum ɗauke da wuƙa ya kai hari ya raunata mutane shida da safe yau laraba a tashar jiragen ƙasa da ke birnin paris ministan cikin gida gerald dramanin ya shaida manema labarai cewa 'yan sanda sun harbe maharin wanda yanzu haka ke wato tsakanin rayuwa ko mutuwa bayan an kai shi asibiti an kai harin ne a tashar gerd north daya daga cikin tashoshi mafi yawan jama'a a turai To an jima kaɗan Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda yayin da ya rage 'yan makonni uku kawai wa'adin canza takardun naira zuwa sababbi ya cika har yanzu ake fama da karancin sababbi balle ma a canza ɗin al'amarin da ke daɗa jefa ayar tambaya kan makomar wannan manufa ta sabunta takardun kuɗin naira. Daga Abuja ga Shamsi Hamza Ibrahim da cikakken rahoton. Hakan dai na zuwa ne bayan matakin babban bankin kasar na sanya ranar 31 ga watan Janairun nan a matsayin ranar da aka ware na daina amfani da tsofin launin takardar kuɗin kasar da aka canza da kuma takaita fitar da kuɗaɗen da za a iya cirewa a yini guda. Batun da wani dan kasuwa Musa Iliyasu ya ce abu ne mai kamar wuya a iya cimma hakan kasancewar har yanzu sabbin kuɗaɗen ba su da ko ina a kasar ba. Maganin da ake cewa za a dakatar da amfani da tsohon kuɗi ban san ya hakan zai tabbata ba don zahirin lamari shine har yau ana cewa an fitar da sabon kuɗi amma ni daga nan ban gan shi a zahirin gaske ba bare in rike shi har ma in yi amfani da shi kuma koyo ma na banki na je ko za a biya ni kuɗi da na je cirewa da sabon kuɗin nan don har na tambaya ma a kanta suka ce babu kuɗin nan a banki a wannan lokaci. wani al'amari dai ya sanya wasu 'yan najeriya da dama cikin takaici musamman waɗanda suka yi fatan samun sabbin takardun kuɗin amma har yanzu wasu bankuna na raba tsofin takardar kuɗin duk kuwa da umarnin babban bankin ƙasar CBN kan su loda na'uransu na ATM da sabbin takardar naira kawai. Na ziyarci wasu bankuna don jin ra'ayoyin wasu kwastomominsu game da wannan batu. gani a bakin wata na'urar atm inda zan zanta da wasu da na iske a wajen da eh, suna na abdullahi eh. na abdullahi na ganka a nan bakin mashin wajen cire kuɗi shin ka samu sabon kuɗin da aka canja a gaskiya ban samu sabon kuɗin ba tunda kuma wannan ba atm na farko da na amfani da shi ba tunda ma aka canza kuɗin nan ban taba cire sabon kuɗin nan ba duk sahin kuɗin muke ta samu kuma an ce an canza 200 500 amma ba su shi a atm ai da yanzu tsahin kuɗin da muke samu so sunana hassan abubakar na ganka a nan wajen cirin kuɗi ko za ka gaya mana shin ka samu sabon kuɗi da aka canja? A gaskiya sabon kuɗin nan ba shi so gare ne ba har yanzu. kawai. Lallai ban samu dan ga sunan ma a hannuna yanzu haka. Da tsofaffin ne aka bani ba bani sababbin ba kamar gaskiya. Za ka gana a bakin banki abin da na cire a mashin biyu ne. Na cire ɗaya a mashin na cire dubu ɗari. Ɗaya kuma na cire naira dubu. Babban bankin ƙasar CBN da ya bayyana cewa canja launin takardun kuɗin ƙasar da suka hada da naira ɗari biyu da ɗari biyar da kuma naira dubu ɗaya waɗanda alƙaluman bankin ya nuna zuwa yanzu an buga kimanin naira miliyan miliyan 500 an yi hasashen matakin yin hakan zai taimaka wajen magance matsalar yaduwar kuɗin naira da cin hanci da rashawa da kuma inganta tattalin arzikin ƙasar kamar yadda daraktan kuɗi a cbn ahmad bello umar ya shaida abin da ake so a yi shine a janye yawan kuɗin da ke yawo saboda a yi amfani da wasu hanyoyi na cinikayya eh, kamar su eh, internet banking amfani shine a janye wayannan kashi 85 da ke wajen hannun jama'a yanda zai zama yana hannun bankuna waɗanda za a yi amfani da su za a yi ba da bashi za a iya tsarin tattalin arziki da shi kazalika babban bankin na cbn ya karyata riɗe-riɗen da ke yawo kan cewa sabbin takardar kuɗin ba su wadata ba ga sauran bankunan da ke faɗin ƙasar gabanin wa'adin ranar talatin da ɗaya ga watan janairu da za a daina amfani da tsofin kuɗaɗen shamsiyya hamza ibrahim muryar amurka daga abuja najeriya To da Shamsiya ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kai tsaye sannan kuma ana iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram gasar filu da ci gaban labaran duniya. To Ibrahim rundunar sojan ruwan Amurka ta faɗi jiya talata cewa ta kama wani jirgi da ke jigilar bindigogi a makon da ya gabata zuwa ƙasar Yaman da ta yi imanin ya fito ne daga Iran. sanarwar da rundunar sojojin amurka ta fifth fleet ta fitar ta ce an gano bindigogi kira ak-47 guda 2,116 a kan wani jirgin ruwan kamun kifi a mashigin tekun oman da ke kan hanyar da a tarihi ake amfani da ita wajen safarar haramtattun kaya zuwa ga 'yan tawayen hutu na kasar yemen da ke samun goyon bayan iran sanarwar ta ce sojojin amurka sun kama wasu jiragen ruwa guda biyu na kamun kifi a wannan yankin cikin watanni biyu da suka gabata waɗanda kuma suke ɗauke da makamai daga irin zuwa yemen iran ta sha musanta cewa tana ba hutu makamai yayin da ƙwararru masu zaman kansu da majalisar ɗinkin duniya suka gano wasu abubuwan da aka kama daga jigilar kayayyaki zuwa iran rikicin yaman da ya ɓarke ne a ƙarshen shekarar 2014 lokacin da 'yan huti suka kwace babban birnin ƙasar yakin da ya ƙara kamari ne a farkon shekarar 2015 da shigar da kawancen da saudi ke jagoranta a bangaren gwamnatin yamen da ke gudun hijira To a gaida Sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahoto wannan karan jamhuriyar Nijar muka dosa inda aka sake damƙe wasu rikakkun masu safar mugan ƙwayoyi da suka shigo da su daga India da zammar bazawa a Nijar da Libya a daidai lokacin da jama'a ke kokawa kan yawaitar masu taɓin hankali da ke zama na waya ga kansu da ma al'umma. Daga Agadas ga Hamid Mahmud da cikakken rahoton. kimanin kilogram 30 ne na kwayar da aka shigo da ita daga kasar indiya hukumar da ke yaƙi da fatocin miyagun kwayoyin reshen jihar agadez ta kama ajiya a hannu wani mutum mai suna hamadu sule wanda yan asalin garin madarunfa ne da ke cikin jihar mara'i da nufin sayar da wani bangaren ta a cikin jihar agadez yayin da ake hasashen ya shigar da bangaren kasar libya hukumar ta kuma bayyana cewa a baya bayan nan ta kama dubban miyagun kwayoyi a hannun mutane inda ta kama mutane fiye da 60 su har da mata ali shugaban hukumar da ke yaƙi da fatocin miyagun kwayoyin reshen jihar jihar agadez ya yi karin haske kan irin kwayoyin da suka kama a baya bayan nan kaya wayan an ka kama ita kokain mun kama kilogram ɗari biyu da goma sha hudu ita kuma resin da cannabis wacce mun sama gram ashirin da shida da ɗigo ɗaya in ka ɗauki ganyen taba na wiwi mun samu kilo ɗari da talatin da biyar da ɗigo arba'in da tara shi tramadol mun samu dubu ashirin da hudu da digo arba'in da ɗaya mutanen da muka kama bangaren mata mun kama mace arba'in da biyu sannan ƙananan yara waɗanda shekarun suke tsakanin sha uku zuwa sha takwas mun kama mutum ashirin bangaren baki mun kama kamar mutum ashirin shida mun kama mace uku duk da matakan da hukumomi ke cewa na ɗauka don ƙara zuba ido a kan hanyoyin zirga-zirga fataucin miyagun ƙwayoyi wani al'amari ne da ake samun karuwar masu yin sa 'yan watannin nan abinda ke samun bukatar samun samun goyon bayan al'umma a cewar almumin ibrahim umaru wanda yan kungiyar farar fulani a agadas wannan aiki da jama'an tsaro suke ya kamata mu al'umma mu san da cewa ba nasu bane na su kaɗai aiki ne wanda ya shafe mu mu duka saboda yau kana gani illar da kwaya ke kawowa wasu mutane sun haukace wasu ba su san abin da suke yi ba wannan aiki da jama'an tsaro suke ba za su iya yin shi ba dole sai mun kawo musu haɗin kai da goyon baya saboda tsaron lafiyar mu muna gani bisa idanun mu wurare daban-daban wanda yake yau sai da kwaya cikin garin agarsiya zan kama a kaso shayi da haki kake gani ana kulle kwaya bisa mu muna gani kenan jami'an tsaro mu kama musu safarar miyagun kwayoyi wani babban laifi ne da dokokin Nijar suka tanada hukunci akan duk wanda aka kama da hannu a ciki wanda akan iya kulle mutum a kurkuku. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadas, Jamhuriyar Nijar. To a gaida Hamid, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Domin fa'are wada hargitsi da yawan ɓarna ba kariya. Arewa a yau. Masu raro barkamu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. Kamar yadda muka faro a makon jiya, muna jin bayanan yadda taimakon juna yake Arewa a shekarun baya daga Dr. Abdullahi Abubakar Lamido da shawarin hanyoyin da za a farfado da al'adun. Sai ka duba mu ci gaba da magana akan iyaye su daina kaza da kaza wancan babin sa daban. Amma wannan da ya riga ya zo to shi kan a bashi abin da zai ci. A samu lada duk inda Allah yake magana na mutanen kirki sai ya faɗi suna ciyar da abinci. An ce ka ciyar, an ce ka sa wani ya ciyar, an ce in ka zo ciyarwa ka ciyar daga wanda ka fi so. Ko ba haka ba sannan kuma aka zo kuma aka ce wanda bai ciyar ba aka yi zargin sa wanda bai ma sa wani ya ciyar ba aka zargin sa wala ya huddu ala ta'amil miskin kaga wannan abu ne da ya kamata mu gyara don haka ya zama gida daya a ce kowane gida muna da almajiri ya sani kawai abincin safensa zai zo ya karba na ranansa zai zo ya karba na sa zai zo ya karba shi kuma wataƙila za a dan bashi dan aiki a karami wanda ba zai hana shi ya karatu sa kuma na ba sai yayi ta zagawa gida gida yana ta Allah iya din nan da ake ba sai yayi ta zagawa gida gida yana ta Allah iya ba in kun kara da sabulu guda ɗaya a sati ko ba haka ba in ya zo ya ci abinci a ce masa to ga wannan ga sabulu ka je ka yi wanka wane kayi wanka ne baka yi eh, babu sabulu ne to gashi ya na ga kanka gashi kaza kaza a to lokacin da yaran gida za su je aski ko hada da naira dan naira hamsin ne zaka kara akan ɗari ukun da ka ba yaran ka guda shida ko ba haka ba ka ce to kai ma je ka a maka aski wannan idan muka yi watakila ma akwai wani rashin irin waɗannan na daga cikin abin da yake rage mana adadin rahamar ubangiji da ya kamata a ce muna samu domin wannan yana karawa yana eh, idan Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ji kan na ƙasa wanda ke sama zai ji kanku to wanda yayi wannan to za ka ga abubuwa za su fara gyaruwa za mu koma kuma wannan abubuwa ne da duk da a cikin al'adunmu akwai zai yi wuya mutum ka ga wai tunaninsa shi kansa baya tuna makwabcinsa ka ga mutum 'ya'yansa baya tuna 'ya'yan makwabcinsa yana ji yana gani ya ci abinci ya koshi har ya zubar ko ba haka ba a lokacin da wani yunwa take kai shi asibiti shi kuma koshi yana kai shi asibiti makwabcinsa kuma yunwa na kai shi asibiti ai ya kamata dan rage ayi balance ka dan rage daga cikin abun da kake ci kai ma ka bashi sai ya ji daɗi kai ma ka ji daɗi sai a rage gaba sai a ƙara soyayya sai a rage wahalar rayuwa wani dan buge-bugen da yake yana kokari ba bai da hali ba baya yi bane yana yi amma yanayin rayuwa ya sa in ya fita abin da yake samowa bai wuce ya ɗauke wani bangare na nauyin da yake kansa idan ka taimaka masa ka ɗan rage masa nauyi na abinci ka ga aishi kuma abin da ya samu zai yi tufafi zai yi makarantar yara zai yi kasa in kuma ka haɗa a ɗauke nauyin da watakila abin da ya shafi biyan kuɗin makarantar yara kar biya naka ka biya na dan makwabcinka ko da ɗaya ne cikin su shida akalla ka rage masa shi kuma sai ɗauki nauyin sauran ɓangarori rayuwa Allah ya yi ta ne ta yadda kowa rayuwarsa yana ɗan fari da ɗan uwansa wani yana ƙasa da kai ka raina abin da za ka masa in ka ɗau naira ɗari biyu ka bashi kai kana gan naira ɗari biyu shi a wajen wajensa tana da kima kai din kuma inda kake zuwa wajen wani na gaba da kai in ya dauki dubu hamsin ya baka sai ka ji daɗi shi kuma hamsin din ba wani abu bane a wajensa to dan abin da kake renawa ka yi sai mu gyara al'ummar wato da jagororin arewa suka jagoranci yankin ta yadda ba a nuna wannan bambanci din akwai wato wata dabara kenan da za a yi da ita ta wani samfuri da ba iya dawo da makamantan irin waɗannan ɗabi'u kwarai kuwa ai duk abin da ya aiki jiya to in Allah ya da zai iya yin aiki kuma duk cutar cikin gida maganinta cikin gidan za a samu ma'ana in muka koma muka waiwaici abin da magabatanmu suka yi a wancan lokacinsu muka karance shi za mu gane cewa babban darasin aiki ne su ba su bar matsalar ba tare da sun fuskance ta ba su ba su karbar mutane marasa karfi ba tare da sun tallafe su ba wannan shine to amma tallafin sai mu duba mu kuma mu koya daga gare su amma sai mu iya waiwai mana iya dan masa wato garan bawul ya dace da zamanin mu na yanzu sai mu iya taimakawa mu magance matsalolin ba mamaki matsalar talauci eh, da yawan mutane ta jawo abubuwa sun canza a yankin arewa ta yadda yanzu da sau da dama an dawo in dai ko zai zo ba irin da kawai a gaba ko ya zo ana murna yanzu sai an ce sai an buga waya sai an sanar sai an ba da lokaci sai karshen shekara da sauran eh wannan wani abu ne wanda ah, mu a wajen mu kage shi kansa bako ne <laughs> shi din ma da ya tashi zuwa bai bugo waya ba shi ita wannan al'adar kanta bakuwa ce da ta tashi zuwa shigowa cikin mu kuma ba waya ta bugo ba shi kutso mana ta yi kuma ta samu wurin zama don haka a tsarin mutum ya yi tsari wannan ba al'ada ce wacce take gaskiya ta zauna da mu ba in dai dan uwanka ne in dai baƙonka ne ya zo kuma mun gani tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ba ma wayar bari a turo waya kafin a zo baƙo zai zo kuma sai an nema masa mafita don haka wani ma ai ba wai baƙonka ne naka na jinin ka ba wani yanayi zai shiga a kusa ya zo amma ka ga a tsari na al'umma na takafuli na taimakekeniya ya kamata a ce ko ma wanda ba danginka ba ne ya bijiro za ka yi masa za ka zai samu mafita a cikin al'amarin ka wannan shine in kai haka shine kai abin da ya dace da mutunci da karamci da girmamawa girmamawa gaba da annabin sallallahu alaihi wasallam ya ce ah, ɗayan ku ba zai imani ba kake ko abin daga cikin abin da imani shine mai hakirin wanda ya Allah imani da Allah da manzonsa to ya girmama bakonsa ba ce bakon ya mutunta bakonsa ba ce ce bakon da ya bugo waya ya abin nan ba don haka ina ga wannan yana ɗaya daga cikin kurakuran da muke yi da suka canza mana abun da suke yake da kyau a cikin al'adu mutumin da ya zo dama ka masa shiri haka tsari yake zai iya yiwuwa kai ma bukata ta sa ka bagatatan ka cikin wani waje kamar da wani kuma zai iya tafiya kuma yanzu sama a cikin da muke da mutane da suke iya zuwa daga kauye. wanda shi bai ma san wani tsarin ka na cewa sai an yi waya ba bayi ma da wayar Shirin Arewa a yau muke kawo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Arewa zumunta ta mudu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi. yanzu ga karashin bayanin malam aliyu sa'id gamawa ga yadda ya dace jama'ar arewa musamman ma matasa su dawo kan hanya mai ma'ana wasu kuma dama mutane ne kananan mutane 'ya'yan ƙananan mutane sai zama ba san darajar babba ba san darajar kansu ba kuma sai zamanto shun shugabanninmu suka kasa yi mana jagorancin da kowa zai ji an yi masa adalci kuma ana yi da shi kuma ana tunanin makomarsa amma muna fatan duk allah ya gyara mana wannan wannan ya nuna koda maganan kuncin talaucin nan da ake faɗa yana damun jama'a akwai sakaci kenan ah, daga wani bangaren dama irin wannan talauci yana farawa ne daga jahilci da kuma son kai da son zaman kashe wando idan baka da himma da kokari ka tashi ka nuna na kanka ba za ka samu ba ba tawakkali ba ne ka ce in ka zauna kana zauna za ka samu sannan idan mutane ba sa yin ilimi mai amfani ba za su iya amfanar da kansu ba mara abu baya iya bayar da shi sannan idan mutane ba sa tunanin makomar ƙasarsu bayan sun riga sun girma da su ta baya da wani al'ummar da suka yi watsi da ita za ta zo ta fitine su duk wannan abin ne ya shafe mu amma alhamdulillah wuya ko matsalar da aka shiga ya sa yanzu an fara a irin wannan zaman ana fito da matsalolin ana tunanin hanyar magance su daga masana masu ilimi kwararru ko muna fata Allah ya samu aiwatar da abin da muka ji muka gani. Tabbas, akar makalla ka san shekarun baya yankin arewa dinnan. mutum zai yawo ko gina kuma kowane gari ya je watakila ba zai zama ba ko ba in an ga irin shigarsa amma yanzu waɗannan irin abubuwa fa arewa sun fara zama tarihi to matsalar tsaro a arewa sai addu'a da jin ta muke a duniya duka kamar muna ga duniya tana cikin matsala banda mu aka zo muna ga kudancin najeriya ne ake duwa matsaloli matsalolin hankali ya rarrafa ya iso gare mu wajibi ne mu koma ga allah mu saurari malamai ya ake warware matsala irin wannan wajibi ne mu na gaba wadda suke da ilimi mai zurfi da suka gano irin wannan matsalolin da hanyoyin magance su wajibi ne mu matasa mu tattara hankalin muri guda mu yi amfani da umarnin da aka bamu da ilimin da muke da shi domin mu jawo zaman lafiya ƙasar nan dole sai an kawar da ƙabilanci Ah, an kawar da yankin sassa mu a nan arewa tukuna an nemo mana mafita ga matasanmu na sana'ar da za su yi an yi kokarin ba wa kowane bangare ilimi an yi wa kowane bangare adalci na shari'a sannan mu dawo a dinga bin doka duk wanda ya laifi a hukunta shi muna fatan wannan wannan ko ba zai yi ba sai mun zaɓi na kwarai kowa ya dogara ga Allah ya yi tunanin wannan zai zama mun mafita ba dan ni ba dan al'umma ya yi abu don Allah insha Allah zai samu mafita Masu sauraro a nan za mu sake dakatar da shirin sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni na Sura da Ma'ili Kaya da ni shirya kuma na gabatar ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To sara sai fa ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya. To gaida Nasiru yanzu ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta imel. A yau sakonmu na farko haɗin gwiwa ne da ya fito daga Aminu Adamu Malam Maduri da Umar Baban Yaya Sabon Gida da Comrade Hassan Hamza Silatan Karkar a jihar Jigawa. Suka ce Assalamu alaikum murya Amurka fatan alheri ga duk ma'aikatanku. Hakika wannan sabuwar doka ta takaita cirar kuɗi a banki za ta kawo cikas a fannin kasuwanci a arewa musamman ma a yankunan karkara domin al'umma da dama ba su saba da hada-hadar kuɗi ta hanyar yanar gizo ba don haka haka muna fatan gwamnati za ta ƙara duba wannan al'amari. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a. Ya ce ɗan arewa shin wai daɗin mai zai sa ka sake zaben jam'iyyar APC, jam'iyyar da ta jefa ka cikin mummunan kunci da tsadar rayuwa ta hana ka yin noma, kiwo, sana'a da kasuwanci da samun ilmi da fatan za ka nemar ma kanka mafita a ranar zaɓe. Ka zaɓi jam'iyya ko mutanen da za su kai ka a kan tudun mun tsira, rayuwarka ta dawo da inganci. A wani saƙon haɗin gwiwa da ya ya fito daga Sanusi Madatti da Magaram da Ilyasu Yakubu Igawa da Yakubu Mai Aski Badaraka da Malami Kurra garin Sarkin Noma cewa suka yi. Salam VOA don Allah ku ba mu dama mai kira ga gwamnatin kasar mu Nijar karkashin jagorancin Muhammad Bazum da ta dubi girman Allah da manzansa ta biya wa malaman makarantun bokon kasar albashinsu da suke binta wanda har rashin biyan nasu ya sa sun tsunduma cikin yajin aiki sai abin da hali ya yi da fatan dai shugabanninmu na Afirka amurka za su dinga kyautatawa malamai domin martabar su da rawar da suke takawa ga al'umma sai sakon haɗin gwiwa da ya fito daga hamidu kalalabuwa jihar diffa da mele wakaji da mamadu wakaji suka ce salon voa hausa muna muku barka da sabuwar shekara muna kira ga shugabannin kasashenmu na nijar da najeriya ya kamata su taimaka wa almajirai kamar yadda suka taimaka wa masu boko to da fatan sun ji wannan kira namu amin sun ma'amin sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga usaina alhaji umar forever gashuwa ta ce fata na alheri voa hausa mai albarka hakika yajin aiki na gargadi kan gwamnatin Nijar da wasu malaman makarantun boko suka shiga na rashin cika musu alkawarin aiki ya kamata dai a samu daidaito domin yajin aiki baya haifar da mai a ido a cikin ƙasa. To mun gode ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullum kuma aiko mana da sakonninku. To a gaishe ki da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Hukumar kula da sufurin jiragen sama ta Amurka FAA ta umarci kamfanin jiragen sama da su dakatar da dukkan tashi da sauka a Amurka da safe yau Laraba bayan wata matsala ta samu ɗaya daga cikin na'urorinta na kwamfuta. Kimanin mintuna casa'in bayan da aka fara ba da rahoton matsalar hukumar ta wallafa a shafinta na Twitter cewa ta ba da umarnin sake dakatar da jiragen na kusan wasu mintuna casa'in don baiwa hukumar damar tabbatar da amincin na'urar kula da bayanan zirga-zirgar jiragen sojojin rasha na ukraine sun ce an gwabza kazamin fada a jiya laraba a solda lamarin da ke yin da ikirarin da kungiyar 'yan amshin shatar rasha ta wagna ta yi a baya cewa ta karbi iko da garin da ke gabashin na ukraine sa'o'i kaɗan bayan ikirarin ƙungiyar wagna sojojin rasha sun ce ana ci gaba da gwamza faɗa tare da jiragen saman rasha da ke kewaye da garin ta arewa da kudu hukumomi a faransa sun ce wani mutum ɗauke da wuƙa ya kai hari ya raunata mutane shida da safe yau laraba a tashar jiragen ƙasa da ke birnin paris ministan cikin gida gerald dramanin ya shaida manema labarai cewa 'yan sandan sun harbe maharin wanda yanzu haka ke tsakanin rayuwa ko mutuwa bayan an kai shi asibiti. Ƙasar China na ɗaukar ƙarin matakan ramuwar gayya kan Koriya ta kudu da Japan kan tsauraran sharaɗin gwajin cutar coronavirus da ƙasashen biyu suka yi kan matafiya daga China. Hukumar kula da shigar fice ta ƙasar China ta sanar a laraba yau laraba cewa ta dakatar da ɗage neman takardar izinin shiga ƙasar ga 'yan Koriya ta kudu da Japan. matakin na zuwa ne kwana guda bayan da beijing ta dakatar da bayar da izini na gajeren lokaci ga 'yan kasashen biyu ba zato ba tsammani beijing ta sauya tsarinta na zero covid a ranar bakwai ga watan satumba dabarar wacce aka fara aiwatar da ita a shekarar dubu biyu da ashirin ta hada da hana fita da zirga-zirga da killace waɗanda suka kamu da corona a birane da yawa tare da yin gwaje-gwaje babu ƙaƙautawa lamarin da ya haifar da zanga-zangar da ba a saba gani ba a cikin biranen ƙasar china masu yawa da kuma koma bayan tattalin arziki sakamakon rufe masana'antun. rundunar sojin ruwan amurka ta faɗa ji talata cewa ta kama wani jirgi ɗauke da ke jigilar bindigogi a makon da ya gabata zuwa ƙasar yemen da ta yi imanin ya fito ne daga iran to masu sauraron mu da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. sannan idan allah ya kai mu da dare wato tara da rabi agogon najeriya Niger wanda kuma ya daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana za a je mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin safilu hashin gumel da ya taya ni gabatar da shirin da producer mu dadi balawi da kuma injiniyar mu ta yanzu ni ibrahim kalmasi garba da muku fatan alheri wassalam